ya kashe mai to kabbar wannan naka yi ringa yi to ai zai aska can ku bari kawai to yi miyasa ba za ku gyara shi mana wai ta yawancan zaka dauki mutane kuma ya kwa abin wannan man na gaina farfajiya wannan da kake gani makon nan maga zafin tsaya auzu billahi samila alim mina shaitan da rajim bismillah rahman rahim wasalatu wasalamu ala ashirafin mursalin nabina muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ina maku wasici a kan littattafai guda biyu a kan zancen saki uku ma'anan sabanin malamai da tun lokacin sahabi zuwa yanzu akwai littafi littattafai da ka karanta za ka samu ilimi mai timbin yawa kuma za ka gan cewa gaggawa a cikin fatawa asara ce domin gabatanmu akwai wanda a cikin mafi yawansu suna yin karatu ne don allah don haka mas'ala suna tafiya iya kokarin su suke fito da masail su bi daki-daki su fita da shi akwai littafi ilamu wakilin da fatawa na ibn taimiyya kuma karshen kana so ka karu shine adwa'ul bayan na imam sinkiti gaskiya ya tattara abubuwan da ya kai safaha shida a cikin suratu bakara ya yi amana ya ba da amana kuma zaka yi mamaki bawan allah nan karatunsa da ka ike kawowa imla yake ba tafsirinsa da ka yadda yake kawo sanadin da ajisan bi masa'il zaka sallama masa akan saki uku taliban ilimi ya kamata a karanta waɗannan domin ku samu amfanin lokaci mutum baya karanta karatu shi baya lokacinsa ko kai talibin ilimi ne in baka sukkuno wani masala ba ce ga in kana da lokaci amma kowane dare ka doki masala guda ce zaka karanta to shi kaga mas'alan na zai kai sati uku baka gama ba amma kana zaune haka baka doki wani mas'alan zaka tattauna da shi ba haka zaka zo ka mutu baka kunkwasa kofa wasu masail ba shi sa talimin ilimi doki mas'ala kwaya daya she duba ajisai in ya dire she duba ha. to a cikin karantawa zai ringa gai masail wanda dama shi ya lalashe zuciyarsa shi ya gama kafi koma kullum suka gani kana tafiya tiriyan tiriyan an bude maka wani kofa kuma daban amma dai na gira muke ga daukin wuta ga bala'i rayuwa kuma rayuwa tafiya yake yi to za ka yi karatu satihiyya kai baka fahimci matsalan ba kuma baka yadda ba ka ce kai talibin ilimi ne saboda na gida kowa wanda ya iya surutu zai iya fatawa wallahi malam zai mutum shiga taitayinsa a duwar bayan mutum dai siki uku ne mutum ya kamata ya koma amma kafin je wannan shiga mangare ibn kayyim da ibn taymiya kuma koma imamu baji kuma na malikiya wanda ya yi sharha mota malik karanta maganganun mutakaddimin zai ga masala mai kyau akan wani matsala to ba za mu iya gama wannan matsalan ba da yadda yake gain kodi na ba ku yi photostat da yawa yau za mu karanta maganganun ibn temi abinda muka karanta ikhtiyar na ikhtiyarat na ibn abdubar ya ba ku dama yadda ya koro mangana shi wani surare ya kawo shi mujmal wanda ra'ayinsa kenan saboda haka bai saya ya kwance wuraren da akwai masail ba to shi bin taimiyya kuma ya zo ce tutture wadancan masa'in da aka kawo shi kwankwanci wasu noti wanda ake bukata kwance su za a karanta to amma sha Allah zan ba da bincike kuma zan ba da littafi mun gama matsala zan ba littattafai kama guda hudu a jayi muraja sha mun hulasa duk wanda ya kawo hulasa ya karanta ya fahimci abin da ake yi ya kama fato bayar mashi na bashi ba ma so mai kasala mai bacci kamar doya ita kwanciya kuma na gina muke yi eh, kwanciyansa ko an tambaye shi a azkar na bacci shi ya doko littafi kafin koro shi shi an ce yi sallan jana'iza bai haddace a jisan ba addu'a manzalan bai haddace yana nan jinjirin jin to wannan kuma ba za a gama lafiya ba bismillah tambayoyinka na bismillah wa salatu wa salamu ala wa ala muryanka ba ji malam mace ce ta yi alkawarin aure da wani sai ta ga wata ɗabi'a a tare da shi ta warware alkawarin da ta yi shin tana da laifi babu laifi dai wani tagin to tabi'an da bai dace ba ta tusa kanta a ciki abin da za ta je ta cutu a mai kasance tabi'an da ta gani ne na wanda ya saba shara musulunci ba irin tabi'an na yaran mata yanzu cewa bashi da mota bashi da gida gidan haya ba wannan ba ta dubi a ne in ta kalli a ne take gan cewa mai shan kwaya ne kuma mutum ne bai damu da sallah ba bai damu da azumi ba ko an daura auren tana da hakki a warware wannan ba ta raba ba komai ba mm. wannan ya ce don allah mana ina da tambaya kuma haka shi mana idan al'umma suka karbi rance da ake baiwa manoma don su inganta sana'arsu su zama masu dogaro da kai ya halatta babu riba a ciki babu riba a ciki a karba a saya mutanenmu ana cuta mu ana cewa ana fake da cuta arewa sha kawo kudi a ce za a ba manomi daga baya ikara riba riba riba ne koya yake shi dai an karba ka yi kokarin lokacin biya ka biya iya kudin tunda kudin na arewa ne kudin na musulmi ne in ka karba ka yi niyya cewa iya kudin za ka biya a a ai ba shi kayi da su ba saboda kudin ba nasu ba ne na al'umma ne albashi kowa ne yake da albashi manomi ake mangana ni dai ga fatawata inda kudi na aka kawo kano an ce manoman kano ne ku karba karba ku zo ku biya iya kudin da kuka karba kar ku bada sake marma arna bismillah Allah ya gafarta malam gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwa da bankin manoma na ƙasa sun ware naira biliyan ɗaya ɗaya naira biliyan biyu kenan don rabawa da rabawa da jama'a manoma a ƙarƙashin wani shiri mai suna agricultural trade scheme gwamnatin jiya ta ce ta yafe ruwan wato interest da ke ciki shi kuma bankin manoma ya ce zai caji 5% na kudin shin malam irin waɗannan damammaki musulmai za su dinga amfana ne ko kuwa za a bari waɗanda ba musulmai ba su amfana wannan kalma ce mai kyau gwamnati kano ya saka masu da alheri tunda sun gano cewa nan ya saba dokan ajini suka yadda kuma aka yafe kukar ba wancan dan yasiran Allah ya gan zuciyanku kun biyo kun biya kun dire iyakaci to ku saya waya kafa inda amure wa haihi eh ku karba kar ku bari kai kokarin lokacin biya ka ke dokokin ka biya ka je duk da da ka karba ta ma da ka abunda ba ba ba gwamnati namu na nan ya ta y'a ma ba shi kenan ba a karba kar ku bari hmm. kawai ana wahar da mu ku karba saboda noman shine tushen arziki amma ko kuma za su karba wasu noma da shi ba suna da fuska she karba da yawa kamar mutum biyu uku karba da suna mutum uku hudu ya sa kasuwa ba shi da filin noma a ringa amana in ka karba kana da yan wanka kawai ka shiga da su su karba da abin da aka yi alkawura kai wannan shi an taimaka al'umma an taimaka gwamnati kuma da ta yi kokari ta soke wannan nauyi shi ga an samu riba sosai an ya sa a mm. dace a kan yadda annabi dawud yake alaihi salatu wasalam yake tahajjud in mutum zai yi koyi da shi kamar yaya zai kasa daren annabi dawud annabi dawo yana sa'an latta hajji ne <laughs> ta wannan sabon karatu ne bai sai wannan ba da ya ce ta hajji manzala da zan ce wannan amma annabi dawo ba aike ka lokacin annabi dawud ba to shi da azumi amma kana neman kiyam lairin ka zo ne manzo Allah shi kai tai ya kai salamu alaikum eh baka tambaya wani ka koro mu ka kai wajen annabi dawud shi din azumi dawud wannan kuma sharamu ya tabbatar da shi ya sumul yawman wa yaftur yawman shine kayi yau gobe ka sha kayi yau gobe ka sha anan nake ma wasici akan goraye don mafiya tambayan da yake zuwa musamman mu mata yaran mata da zaurawa suna kuka cewa suna cikin wani mawuyacin hali musamman zaurawa da an sake su irin sake gan yarinya tana shekara talatin shekara ishirin da wani abu kuma ba wanda mai san Allah harce ta shiga gan abubuwa shawa ya motsa mata tana maganganu kama ta damu to a rike azumin wannan azumin shi zai sa ki samu tsoro Allah a zuciyanki kuma lokacin shan ruwa ki roki Allah lokacin su ki loki Allah shi kaga Allah ya bude maki abin da baki sani ba shi addu'a baya fada a banza haka ne yan wa matasa yanzu halin da ake ciki mutum ya gama digiri daya babu aiki digiri biyu babu aiki digiri uku babu aiki duk yayi zage zage ba wanda ya kawo masa to ka kama Allah ka fara wannan azumin ka ringa roƙa Allah wallahi mutane nawa muka san su almajirci ya kawo su a nan garin wanke-wanke amma yanzu su ne miliyoyi suke da shi allah shi ne mai bayarwa a fuskanci allah kuma ba lalle bana aikin gwamnati shi na abin da zai zama mutafaka alaihi ba saboda haka arki allah yadda shawarar manzan allah sallallahu umarni manzan allah mun bi shi sai mu huta shi ne a yi azumi ya fi maka alheri wani yake cewa ya azumi lokacin shawansa yake karuwa a'a ba baka azumin daidai ba ne da ka yi azumin litinin kafin ka sharuwa ga yaba ga gwanda ga barba ka cika ai shawa ma zai kara ma amma ka yi yau gobe ka sha jibi ka yau kafin wata daya shi ka gani wani aske na fullo maka kuma shi ka gani kanka ya dan sauka kadan to wannan kana tanada ne har Allah ya baka yarinyar saliha kanita mumina ya fi maka alheri na'am shin akwai wani hadisi da ya yi magana a kan cewa idan mutum ya mutu ya samu kyakkyawan sakamako zai iya yi wa abokinsa da ya bari a duniya addu'a ga samun irin sakamakon da ya samu wannan cewa yana barzaku a ban san da wannan ba wannan ajisin karatunmu bai kai wannan wurin ba tuko mu dai cewa wanda suka mutu mu zan masa addu'a akwai waɗannan son wanda mafi yawa shaginta suniya ne cewa ranar juma ko ranar alhamis ya'yan da suna nan sha duki aikin su a nuna iyayensu a cikin jama'a ban san ko jama'a a cikin al'arshi ne ko kuwa a cikin aljannar ban san da aka sa iyayensu ba sha kai aikinsa inda dai yaro bai abun kirki ba shi ka gan babansa ya sun koyo da kai a cikin jama'a ba ya'yansa ba sai aikin kirki duk waɗannan ta suniya ne wala ta ziru ba zira tu zira ukura a nan ne yaye suke jin kunya abin da ka amma tashin kiyama kowa nafsi nafsi ne nafsi nafsi ne saboda haka abin da ka yi shi allah zai saka mu ko da akwai taimakawa juna da iyaye a cikin samun ajanna domin mutum da talibin da ya tashi ya yi karatu ya bota mu allah mai kyau allah ya kai shi aljanna firdaus iyayensa suna jannan farko she ce Allah ka miko mu iyayena a can haka ne matanka tana sata kudin cefa ne tana irin waɗannan adashin ta ringa ma fa wannan kuma kai ka je firdausi amma tana da tauhidi za a ce Allah ka miko mu ita to wannan akwai wannan haka ne mace kuma in ka je kai ne kake sata agwaji mutane a kauyuka ita tana kiyam laili za ta ce a miƙon mu shi ba laifi wannan ba tare da an rage aikin ta ba an ya samu dace abu na ƙarshe ce don Allah mana a ja hankalin matasa a kan raba dare da suke yi suna hira da bata dace ba da yan mata ta hanyar manyan wayoyi na zamani Allah dai kare mu eh abu yana bani tsoro abu ina ba mu tsoro inda tamboyin tamboyin ka tara tamboyin shi ka gan tamanin bisa a akan zancen zina ne da neman mace wata ta yi tambaya ta ce saurayin da yake zuwa gunta ita ta kamu tana son tana sonsa shi kuma ya kafa mata shirci ciwon ba ta yarda ya taba ta ba zai fasa aurenta kokari ya yi ya jawo hankalinta har ta so shi kuma ita tana ganin da allah aka nufa to amma yayin da ta riga ta kamu tana son sa shi kenan shi ya fito da ce cewa lalle abban shi ringa taba ta to kaga matan suna da yawa kowa neman mafita yake yi ga abin da ake ake ake ba wani abu ne wai su ba auren suke nufi ba so su lalace yaran matan kuma muna roko Allah Allah ya kawo ma mafita baki daya Allah ya kawo ma mafita na'am za mu karanta maganganu ibn taymiya kun san cewa ajisan da aka jamhur suka kafa hujja a can musamman sakin da aka ma fatima bint al cewa saki uku aka yi ma aka yi mata shine su Khalid bin Walid su ne dangin miji suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce bata da wurin zama bata da kuma abinci da za a ce da ita to shi sun yi amfani da wannan hadisin suka ce saki uku aka mata to shi ne bin taimiyya yake ce la shi fatima ibn kais ruwaya ya zo muslim ruwaya abu hafs umran ibn abi hafs ya ce karshen sakin da ya mata kenan karshen saki wannan ruwaya muslim ya nuna cewa sakin ɗaya-ɗaya ne zuwa uku sauraka jumhur wannan dalilin baku da shi kuma cikin ruwaya muslim abu hafs umran ibn hafs ya ruwaito cewa ahe tatlikat aka masa aka mata sauraka a dunkule mujmal da jumhur suka yi amfani da shi ba shi ne wanda ba dalili bana a cewai saki uku aka yi duk lokacin saki uku ana kira saki uku amma shin rarrabuwa suke shi wanda ya zo akan rarrabuwa shi ne ibn taimiyya yake so yi bayana akan jumhur abinda suka kafa hujja kun abinda muka karanta na ikhtiyarat na hafiz ibn abdulbar na'am قال شيخ الاسلام رحمه الله واجاب الاكثرون بان حديث فاطمه وامراه رفاعه انما طلقها ثلاثا ثلاثا متفرقات تو يا رفاع wancan matan da ta zo ta ce ya rasu miji na fa na biyu wanda na aura baya iya gamsa da ni saboda haka miji na farko suke ni suke uku shi jumhur suka doki wancan mijin farko suke suke suke uku suka ce eh, suke uku ne wuri daya to shine yake cewa a a in kun hada sanadin saki ɗaya ɗaya ne zuwa uku aka yi to shine yake sai ce me ce. haka na sabata fi sahihi ce abin ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim anna thalathata akhiru thalathi tafliqat to wannan ruwayan Abu Hafs na Umran cewa shine karshen saki musamman ruwayan na Fatima ta bin Qais kenan shi ake mangana Allah ya baku da baku littafin ko baku da shi na fatawa ko ba ku yi photo statement ba malam Salis ba ku yi ba to ashe ku nemo ladan wurin Allah ku ji to lam yutalliq thalathan la hada wa la a ah, bai yi dau bai yi a wurin zama bai yi lafzi daya ba kuma bai yi shi uku uku a jere a wajen majalisi daya ba a rarrabuwa yi shi da zamani a rarrabuwan zamani وقول الصحابي طلق ثلاثا يتناول ما إذا طلق ثلاثا متفرقات إيه يأتي صحابين كاتي صحابي يأتي أن سكي سكي أكو يأتي زامن سبا سمي سكي أكو أبدا با أنا نفي سكي su ba saba cewa saki uku na lafzi daya ko sabgi uku na lokaci zamani da a'a in sahabi ya ce saki uku ne ina nufi wanda Allah ya faɗa a cikin Qur'an at-talaq marratan fa imsaku bi ma'ruf aw tasrib bi ihsan ma'ana saki uku da Qur'an ke nufi shine rarrabuwa amma ta kaka kawai an ce an saki mace saki uku ya tabaddar ana zain kawai ka gan saki uku a jera aka yi ce ba wannan ake manganan ba نعم بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها yace abinda aka sani kenan ya sake ta daga baya ya dawo da ita kaga saki daya kenan ya sake ta daga baya ya dawo da ita kuma ya sake ta daga baya ya dawo da ita yace wannan shine abin da ake nufi zamanin mutafarrika na'am wa hada talaqu sunni yace wannan shine sakin sunni ba irin namu ba waqi'un bi ittifaqil Ya ce wannan shi ne abun da ya faru shi ne abin da al'umma suke shi ne sakin da ake bukata وهو المشهور على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ya ce wannan shi ne abin da aka sayin zamanin manzala shi ake nufi saki na saki uku domin lokacin jahiliya kafin zuwa manzala a ta lokacin da manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam saki ba shi da lokaci ba shi da iyaka mutum zai saki matansa tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan ta kusa tun da suma suna da idda lokacin jahiliya suna da idda in ta kusa dok da za ta gama idda shi ce na mar da ke in ta yi gini dan ta yi gini biyu ta yi gini uku karshe ta kusa ta yi tsarki shi ce na mar da ke ya mar da ita she bari dan ta huta kuma bai zai biya mata bukata ba sai ta ce na sake ki shi ta fara tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan ta fito gaɗe za ta tafi ta ce na dawo da ke ita mata ita ba ta zama mace ba shi sa Allah ke cikar ku bar mata kamar mu'allaka eh she ta zama kamar gemage ita ba mata aure ba kuma ba sakekiya bane ne to shi na Allah ya hana mm. وعما جمع السلف وعما جمع السلف بكلمة فهذا كان منكرا عنده يأتي لفظي دا سكمة لفظ دا ألوكتي دا مجلسي دا يأتي منكرين أقنسو yadda ajisin abdullahi ibn abbas ya faɗa ya ce munkari ne sahabai da magabata na kware ba su yarda da wannan sakin ba na inna ma ya kawo kalilin Ya ce kaɗan ne yake faruwa a zamanin su la ya juzo hamlul labdal mutallafi alal qalili munkar dunal kabir ya ce don haka kar da an ce an saki fatima ibn kais kawai a doke cewa saki uku ya zo mugima a ce wai ana nufi saki uku ya ce wannan ba daidai ba ne wala ya juzo an kala يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا بل هذا قول قول بلا دليل بل هو بخلاف الدليل ايه بدليل بني شنو ساباني دليل ذاك aka fa نعم واما ma ko kuna ga ba ku da shi mu bar shi na ga baku ku kana kana a kuna ga ba ku gane ba mu aje shekwin photo state kuna fahimta kuna fahimta kuwa kuna fahimta ba kwa fahimta mun ajiye shi ayin fotos ko da yake ma ayin fotos ta su bayan su suna nan fi'li lazimi ne la ya ta'adda ba zai saya ba shi da'ima la ya ta'adda lal maf'ul ba shi da shi duk yadda za a yi shi mai saurare ne ba zai karanta ba ci gaba وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة to ya ce dalilin da ku jumhur suka kawo ba jumhur sun kawo ajisin sake uku da kuna da shi wanda muka karanta jumhur sun kafa ajisin mutafakalai guda biyu cewa imratu rufa'i ita mijin ya sake ta sake uku daga baya ta aure wani wuri da ala ku daina surutu da ta aure wani wurin shine take kushe mijin na biyu cewa baya iya biya mata bukata shi jumhur suka amfani da wannan saki uku cewa saki uku ne lafzi daya she fatimatu bin kais su kuma aka ce saki uku aka ce waɗannan manganu shine wanda yake da dalili karfi amma kalma ne ya zo a mujmal yadda kuma ruwayan abu hafsi umran ibn hafs a muslim ya nuna cewa sakin Fatima dai daidai aka yi mata ya ce mun gama wannan ya ce kuna kafa hujja kuma wanda suka yi li'ani cewa mutum da ya yi li'ani da matansa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi mutum ya ce da manzo bayan gama li'ani ne ya ce manzo in na rike ta na mata kage na suke ta suke uku shi jamhur sun ce to tun da manzo bai in kare ba bai ce kayi bida'a ba ya zaka suke ta suke uku shi manzo ya yadda ya ce to an raba ku sun ce to akwai dalili fiye da wannan hadisi na cikin buhari na cikin muslim kuma mutum ne ya faɗa gaba manzala ya ce ya rasulallah ba zan rike matan ba cin da na muyi li'ani na sike ta sike uku shege muru sun ce to kaga a nan wurin mutum ya faɗa wannan sike uku a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bai masa inkari ba kuma shi manzan Allah ya goyi baya ta to saki yayi jumhur sun ce wannan shine babban dalilin mu cewa saki uku a lafzi daya ya tabbata to shine shi kuma yake koro mangana cewa ba haka abu yake ba fada mu ji me yace aw ba'da wujubil ibana allati tuharrimu biha al-mar'a mm. a'lamu mimma yuharrimu bi tariqati thalatha mm. fa kana mu'akkadan sa me ya faru wai me yake faruwa ne a sama a gyara abubuwa mana eh a ce abun wannan kuma sha ta abin nan yar yawo ma ku da mai kyau iska yanayi na? Hmm. ba da labulin ma eh to ko da yake shar biyu ne hadu to me yake cewa أو بعد وجوب العبانة التي تحرم بها المرأة إيه. أعظم مما يحرم بالطلقة الثلاثة إيه. فكان مؤكدا لموجب اللعان إيه. والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكها لا سيما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فرق بينهما وإن كان كذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غير ولا غيرها وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثا فدل ذلك على أن الثلاثة لن يقع بها إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى تنكها زوجا غيره وامتنع حينئذ أن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأنهما صارا أجنبين الأجنبين أجنبيين أجنبيين هنا هنا أجنبيين ولكن صار أجنبيين نعم أجنبيين ولكن غاية ما يمكن أن يقال حرمها عليه تحريما مؤبدا فيقال فكان ينبغي أن يحرمها عليه لا يفرق لا يفرق بينهما فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح وأن الثلاثة لن تقع في آه، جميعا بخلاف ما إذا قيل إنه يقع بها واحدة رجعية رجعية فإنه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما وقول سهل وقول وقول سهل وقول سهل ابن سعد طلقها ثلاثا فأنفذه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه احتاج إلى إنفاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختصاص الملاعن بذلك ولو كان من شرعه أنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذ إلى إنفاذ فدل على أنه لما قصد الملاعن بالثلاث الثلاث أن تحرم عليه أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده بل زاده فإن تعريم اللعان أبلغ من تعريم الطلاق إذ تعريم اللعان لا لا يزال لا لا يزول لا يزول لا يزول وإن نكحت زوجا غيره وهو لا يزول وإنك هات وإنك زوج غيره وهو معبد في أهل قولي في أهل قولي العلماء لا يزول بالتوبة تمام abin da yake so ya ce bawa Allah ya ce lokacin da mutum ya sahabin ya samu matansa ana fasikanci da ita shi aka zo wajen manzala shi aka yi li'ani shi ya rinse su hudu cewa ya ginta ana zina da ita na biyar shi ya tsine ma kansa inda kire yake yi haka ita kuma ta zo ta rantse kuma karshe kuma ita ma ta ce abin da allah madabin ko ɗaya daga cikin ku haka nassin kur'ani ya fada to da ana gama ita kuma ta yi kafin manzana ya ce komai shi mijin ya ce ya rasulallah na sake ta sake uku na rike ta na mata karya kenan to ne bin taimi yake cewa to shi hadisi a cikin hadisin akwai hadisi sahal ya ce bayan mutum ya faɗa wannan magana shi manzo Allah ya ce to na raba ku shi ibin taimi yake cewa kuna kafa hujja kan wannan ya ce ba ku da dalili ya ce yayin da aka gama mutum inda ya ce ya ralla sallallahu alaihi wasallam inda ya fada ne kafin manzan laira raba su ya ce na sake ta saki uku to kafin manzan laira raba su ya ce ashe saki uku bai samu kofar shiga ba da ya samu kofar shiga ba dalilin da ya ce manzala ya raba su ashe saki uku manga a rubutu a kan ruwa shi sa manzala ya zo ya raba su ya ce ma kafi manzala ya magana kenan in kuma manzala ya raba su ne kafi fada manganansa ake banza ne manzala ya raga ya raba su ce ce me dalilin za ku kafa mana kuna gane karatunsa kuwa ya ce ya ce yayin da ya fada cewa manzala sallallahu alaihi wasallam na rike ta manzala na zalunce ta na mata kare na sake ta saki uku to mai rawi hadis ya ce fa an fazaha rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzala ya zarce wannan mangana cewa an raba ku ya ce to mangana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hukuncin da ake jira ba san ba kuma da manzala ya faɗa shi bai amfani da lafzi uku ba ya ce na raba ku ashe yanzu mutala ini aini wanda suke li'ani gundarin li'ani shine raba auren ba zancen saki ukun ba ne kuma ko da haka ma da saki ukun ya rigar kaunin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda saki uku yana da gindi da manzala ya ce to an gama kai suke uku ma ya ma isa shi da manzala ya yanke hukunci ya yi banza da mangana da ya fada bai ce ko ya ce na raba ku ya ce ko ya fada kafin manzala ya fada ko bayan manzala ya fada da sawa'an ce ina dalili ba ku gane zance ba ce ba dalili za ku fa kofa ba wata hanyar za ku biyo manzala bai maimaita zance saki uku ba bai ce da shi domin ka saki saki uku ba shi ya ce na raba ku ya ce in kun yarda cewa mutum ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sake ta saki uku ya ce inda saki uku ya kau da matan bai zama nata ba don mai manzo Allah zai ce na raba ku ya ce lokaci ai babu aure tsakanin me ya ka raba ai babu ita kuma da aka ce ai shi da manzala ya raba su daga baya ce manzala na suke ta suke ya ce rubutu na kan guwa manzala ya riga ya raba su ce ce na hanyar da za ku fama dalila ya ce babu rabuwan da manzala shi ne ya fi ma rabuwan har abadan ya ce ta ku mazhaba malikiya da sauran mazhaban kun ce wa li'ani mamace ta yi li'ani da mijinta ko su kaɗai suka saura duniya ba za su aure juna ba ya ce saki uku kuma haka yake ne ya ce ku da kuke so ku mana ilzami wannan ashe ba saki uku ba ne ya kawo wannan garkuwan li'anin ne ko malikiya koyo ba kwa gane karatun kana gane ya ce ku malikiya hatta mijin ya zo ya tuba kun ce in sun saura a cikin duniya ba za su aura mutum ne ya ce gai matansa ta yi zina ita kuma ta ce sam aka zo aka li'ani aka tsitsi ne ma juna bai daga cikin ya ce hushe allah ya tabbata a gare shi ko kuma ce allah ya la'ance aka raba li'ani guda biyu to sun ce li'anin nan shi ma kansa wani hukunci ne daban in kuma kun ce a saki uku ne shi ya riga kawai manzan Allah to maganar manzan Allah shine ablak ne zai raba auren ba maganar sa ne don manzan Allah bai waiwai kalman sa ba in kuma bayan manzan Allah ya fada ne ya fada ce rutukan ruwa ne ta ce ma kuma kun yadda kudi ba nasi karara amma ku malikiya kun yadda cewa li'ani in ya riga ya faru a tsakanin mace da mijinta ko da mijin ya zo ya kirya ta kansa daga baya ya ce kirya na mata kun ce ba karbi tubansa shi da matan su kadai na duniya ko ba za a haihu ba ta zauna ila kiyama a ce kun ka fara ba ni na fara ba ta yaza ku zo ku ta mana cewa saki ukun can shi ya tabbatar da rabuwan auren bali'anin ba ne kuna gane karatun a nan wajen ilimi ne na bada kuna gane wannan shi sa imam sikici ya ce a'a nan ma bam sake maku ba mu malikiya ya ce ba karara cewa li'ani na yaraba tunda akwai sabani muna da gindin zama a yanzu shebun tabi ya ce ai ba gindin zama ba kuna da shi amma ku yadda cewa saki uku ne in ta ji ta wurin za ta dawo amma kuma zama malikiya jumhur malikiya suna ganin in bi ai li'ani ila yau malkiyama ba dama mata an laisa sa ta je ta aure mutum goma ba komai ita to a haka inda mutum ya faɗa magana lokacin manzo allah hankali bai mada hankalin wannan magana ba shi a ce wai ya yi shirshe zama dalili saki uku a ce babu kun gane zancen to mangana nawa ke na rushe mangana biyu mangana matan rufa'i da mangana fatima bin kais da mangali an da aka kafa na saki uku su suke da dalili mai karfi a cikin buhari da muslim yo Allah na Allah ya sa ku gane karatun nan to in kuma kuna gande mu aje sati mai zuwa to eh, to ai ni ba na son wahala in zo kuna ce kuna gane ba ku littafi to bismillah واستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم يدل على أن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي وإلا sun ce kuma ban da wannan bayan ya warware wannan magana uku ya ce duk jumhur sun yarda cewa abin da allah ya ce a yi saki a cikin kur'ani da sunan manzan allah shine saki bayan mu rushe wacan nan ya ce abin da allah ya ce a yi saki da manzansa shine saki saki koma baya da wannan muna da gya da kowa ci gaba ya ce mai كما كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وهذا إنما يكون في الرجع وقوله فطلقوهن لعدتهن على أنه لا يجوز إرداف الطلاق إرضاف الطلاق للطلاق حتى تقضي العدة أو يراجعها تو يأتي إنكا قرأ دي آيوين قرأ za gane cewa ga yadda Allah ya ce a yi ga yadda manzo Allah ya ce a yi farko ayan farko me ya ce Allah da ya so mangana yana da nowi she fara bahaushe yake cewa ka tauna sakwa kafin ayata jime manzala hadisi ya nuna cewa saki ana cece ku ce ma manzala bai taba saki ba zance hafsa ake magana to ya ce amma na santa ya ce ya ayyuhan nabiyu don wanda suke biyo baya su shiga taitayin su idza tallaqtumun nisaa inda kun nufi saki iyalin fattaliku in wannan idda ce ina ku sake su lokacin da fuskance idda ya ce haka ƙura'an ya fara na fata gane kuma aya na biyu mu ya ce ah, ya ce to allah ya ce in kun sake su kuma akan idda sun sai su fara idda cikin iddan kuma suna tare matan ku ne la'allallah yuhdithu ba da zalika la'alla hushin da kayi ko ita ta bakanta maka yin wannan zaman idan da ba shiga da wani garaje a ciki ba Allah ya ce la'alla Allah zai sa ku yi komai amma ka je lokaci ɗaya ka rushe sakin farko ka rushe na biyu ka rushe na uku a ce waya koya maka daga ina ka kawo kwaji sun kariya ne kawo mana ka rufe kofa yace qur'ani ba haka ya ce ba ya ce fa'iza iza balagna mene kuma fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf ya ce ga qur'an kuma ban da wancan ya ce a sike su a bisa idda ya ce to saki da kuka yi mai saki uku lokaci daya bai sike ta cikin a bisa idda ba ya sike ta kagan kalmaci ka sike ta kafin ka kara wani to akwai idda sakin farko ba yi ba lalala ya hudu su ba da zarkan ka zubar sha ruwan ceku baka yi ba fa'iza balagna ajalahunna fa amsiku hunna bi ma'ruf au tasiri abu menene eh jamana mi ke damu ka <laughs> ba ka tare da mu ne ai malam ni ma na ji karashin ne malam can me yace ah. fa iza balagna ajalahunna fa amsiku bi ma'ruf au tasrihunna bi ko ba haka bane to shine yake cewa fa iza balagna ajalahunna inda ka saki matan kun saki matan ajalin ya kusa su gama idda to daya biyu ne in ma ku bari sai za balagna fa idza ya shiga madi yana nufi mudali ne ta yi gini daya ta yi gini biyu to she Allah ya baka zabi in ma ka rike kayanka ka ce na daure ke kuma ka kafa shaida kamar da ajisa umran bin hussein ajisin da yake abu da farko cewa wani mutum ya zo ya ce da umran bin hussein sahabi nan na siki mata na ba tare da shaida kuma na dawo da ta ba tare da shaida ya ci ka sike ta a bid'a ka dawo da ta a bid'a mun karanta shi anan a ji sa umran bin hussein amma kun manta da shi kun sha koko da shi ina nan umran malami ne cikin tullabu ilm na sahabai ce to inda haka ne mun taimi yake cewa an ce ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa fattaliku hunna li iddatihinna wa ahsul idda kuma yace la Allah yuhdisu bada zalika amra in kun suke so akan fi idda to ku bar suna idda nan tana idda a gidanka kar ku fito da ita a gida tana sa eh, tana sa foda tana sa jambaki ta ringa wucewa ta san lele tana wuce a gaban ka kana numfashi kana kiga ci ajiya na fasa la Allah yuhdis ba da zalika amra to Allah ya ce kai baka yi wannan ba kuma yace fa'iza iza balagna ajalahunna menene yake ce fa amsikuhunna bi ma'ruf yace ima ku rike su au menene au tisarhunna bi ma'ruf ko kuwa ku suke ku ku ba su tasiri su tafi to yace saki uku ba wannan ayoyin kwaya daya a ciki baka ba da wannan kofan ba yace ta ina ka samu wannan kuna gane karatun kuwa yace duk ayoyin ku rushe su ya ce to dalili kenan ya ce saki kuma gashi abin da yake sai ce me ya ce وهذا إنما يكون في الرجع وقوله فطلقوهن لعدتهن يدل على أنه لا يجوز الطلاق للطلاق حتى تقضي يراجعها ها؟ يبتكي كلام ثاني ها؟ yake cewa e ya ce wannan talakin aya farko da na aya biyun duka ina nufin sakin da akwai komai ya ce abinda Allah ya gaya mana kenan abinda ne ya koya mana kenan amma ha kawai ka zo na sake ki saki uku ko ke ajiya na sake ki baki ji ba ne na sake ki kai na sake ki me kake nufi ya ce saki uku na mata kasan wani haka yake yi kwanaki wani haka yi a cikinku tun safe wannan barnan kafin tafi wajen aiki shai wannan kurin banzan kai na sake ki ita kuma irin masu muguntan ne ta yi shuru kama ta ji abin hai na sake ki kai baki yi ba na sake ki shi ta yi kuma bata ji ba shi kurin ya fito ya je dawo ta kwashe kayan ta tafi ita ma ta ji a jika daga baya ta ya je na tezba da awaye da abin nan majina a gidan shirkansa da wallahi tallahi shi ba haka yi ba ka ga ba gaggawara ba iyali iyalin kuna zaune kamar naman raya ne kun zo shi ka gan wata nan kun gundar juna amma ka kuskura ta nisance ka ka gani daka dandana kodanka ka kyale su ta suke tamba namiji ba shi kun ba na? eh kamar naman laya ne mace karka saman ta gundare ka kyale ta ba ka zaka dandana ka rabu da ita ka gani da ka dandana ko danka dire shi ka zo kayan tsarin sai kuma ba yanda za a yi su ma matan suna ji amma suna da wani kaudi kai ne kana damu shi dai ka nuna damuwanka ka nuna kai ba komi ba. lokaci ta boye ta soyayyan wannan sikin da aka yi ita ne take so ta komo miji na ta kukan shi ta komo kawai kallawo ina sene, ni na so <laughs> ina sene, amma aka kallawo ya za a yi ina na ina ta zuba da awayensa abin da ya yi ba ita ba tana so tana neman mafita Allah ya sauke to ga abin da ibn taymiya yake kai ku ba ku a ciki <laughs> yake cewa mai يدل على أنه لا يجوز إطلاق الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعها. تو mutum ya ce saki shi na kore saki ma ligiman da ake aka saki uku a baki daya ana inkarinsa da kuma saki marrama uku a lokaci daya ya ce duk bai yi ba ta ce an saki mace ba dama tana ciki inda ka sake tura wani saki in ka dawo da ita albashi ka sake daga baya ka sake ta amma ka sake ta tana cikin idda shi ka sake tura takarda na kara maki tana cikin idda na biyu ka sake ruta na kara maki ya ce wannan mai saba na ko da ramuwa ne ya ce ba haka aka yi ba in ka yi haka ya saba ma abinda ake so mayar da ita ta zama matanka kafin ka sake ta amma ba dama lokacin da tan an sake ta ko da matanka ne za ta ci gadon ka kuma kai maza ka ci gadon ta amma a sake take ya ce lokacin da ka rubuta takarda ka kai mata ba matanka ba ne hukunci ne la'alla la hadisu su bada zalika amra hukunci ne cewa kana da dama ka kusa da ita ka dawo da ita amma an ce ka rabu da ita to don me ka kara mata saki lokacin kofa a rufe yake kuna gane kafin ba ya ce in ka sake ta farkon kofa a rufe yake ya ce baka da shi kafa dauta kalma kafin ta zama maka halal ko ka yi wani aikin da ya zama maka matanka amma lokacin da ka ci ka sake ta baka fata wata kalma ba ka dawo da ita ba a sha akwai kofar da ka rufe to sanki na biyu ina zai rushe wannan kofar shiga tun da lafzin da zai marma matanka babu shi ba ka yi shi ba na sake ka kalma yana nan kowaye kai ba dama ya sake zama matanka bu biyu in maka ce na dawo da yi ko kuwa ka san hanyar da zaka sadde ta kuma daga baya ka ce na daure ke ya ce dubiyun babu ya ce na ka samu kofar da zaka sake tura wani saki kuma ya ce in kuna da dalili ku kawo mana ya ce baku da dalili ba matan ka ba ne hukunci ya ce la'allah yuhdis ba wannan rahama daga Allah amma kana so ka sake sake ta dawo da ita to baka dawo da ita ba ba ka ba ne amma ha kawai ka ce ka kara mata anko ce to ai kalman da zai sa ta zama matanka ma baka yi shi ba baka ce na an komo da ita kuma a komo ta da shaida don a fita cikin kwankwanto amma duk kai baka yi wannan ba shi ka sake tura ku shi ka sake ta ce to wannan baku da dalili lalita fi Allah wala suna manzan Allah wala fahimta ma gabata Allah ya sa kuna gane karatun to Allah ya sa eh, mutane can farko duniya na ban san su ko bacci ake yi to mu ci gaba inna ma abaha talaq lil'idda ay istibal lil'idda yace ai Allah ya halatta saki ne cewa a yi shi lokacin da za a fara idda bai ce a hada idda uku ba lokaci daya ba babu la hadisi sahihi wala da'ifi ina ba kun gane to duk ina ina rushe abinda aka karanta ba daya ne fa to فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستعنفها باتفاق جماهير المسلمين ku duka kun ne da ka sake ta daya kuma ka sake sake ta daya ce can daya bai gama wannan ba ka kara bata gama wancan ba kuma bai fara wannan na biyun ba ba ta gama wanda ka kara uku ki dukkan jama'ir kun yarda cewa da yamma ta gama ba baranta na fara biyu a fara na uku yace kun san da wannan to don mai saki uku zai samu shiga yace zance ne na fahimta tunda ba nasi a kai ganawa <laughs> haka ya fara to bayan kana fiye khilafin sha an khilas wani hmm. bayyana ya ce akwai wasu malami ana kira halas da sibin ibn hazm sun ce ba komai an saka za a iya bi shi a maimaita ya ce shazi ne bas da nasi la ife wala sahihi ya ce mu da ku musaya ya ce ku a ta malikiya ku ba ku yarda cewa mace tana idda komai ba kamar da ita ba kun yarda cewa sake sakin wannan bai kamata ba saboda lokacin matanka na hukuncin hukuman zance mutuwa da gado amma ba matanka ba ne ba dalilin zaka ce shi sa malamai fuka sun ce yayan da baka dawo da matanka ba shi ka ta a cikin tana idda sun ce shaka tambaye ka shin ka madaita ka ce mm an ce to zaka biya da sadaki da jiya sun ce miyasa ba ce ba izina ba an ce tun da lokacin zato kake saman matanka ne amma tun da ka dawo da ita ba akwai rabi matanka akwai rabi ba matanka ba saboda haka shi ta fada saduwan a ba ta dubu dari hudu sha abin da ta yanka cewa saduwa da kayi da ni shi na karbu dubu dari hudu kuma duk zanin da zanin gadon da ka kwana ina wani shi ka siyo sabobi shi ka biya tunda balash la ba ka dawo da ita ba fuka sun fara wannan duk mutum da ya san da iyalinsa kuma bai ce na dawo da ita ba akwai jiyan da za a biya ba za a ci kayi na ba saboda rabi matanka rabi ba matanka ba ne ya ce kowa ya san da wannan kuma ku maliki ku san da wannan to don me kuka ce kawai ana cika wannan raba kafa a ce ka sake tura masa saki a ce ka tura masa saki to anan za mu saya zan ba malam salisu <laughs> ku yi state na gande yau kun zo kamar yan bol ne kallo kuke yi ba ku yi musharaka da ni ba to ni kuma ba na san irin wannan karatu na san karatu ku yi musharaka da ni wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi